Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lasariya na yau Alhamis, uku ga watan Fabrairun shekarar 2022. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga baban da kanan labarai. Yau Alhamis kasar Pakistan ta faɗa cewa jami'an tsaron kasar sun yi nasarar dakile har-haren da 'yan bindiga suka kai cikin dare a sansanonin soja biyu a lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin kasar. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar sojoji bakwai da mahara sha biyar. Yau Alhamis sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO james Stoltenberg ya yi marhabin da shirin Amurka na kara tura sojoji zuwa Turai ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta faɗa yau alhamis cewa dakarun amurka na musamman sun kai wani farmaki na yaƙi da ta'addanci da ya yi nasara a arewa maso yammacin siriya kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa ɗaliban jama'a na kasashen waje a ƙasar ghana sun fara nuna su akan yadda yajin aikin malamai da ya haura kwanaki 20 yake shafan su. Kudin da aka ba su su zauna nan ga za su yi ci wannan kudi sa'an an dawo aiki kuma zo na bukatar wani sabon kudin da za su yi zama da su je kawo musu damuwa. To ka fita wani gari ka zo ka zauna nan ga kuma abin da ya kawo ka kuma ba za ka samu cin buri ba. Kwamitin sulhu na jam'iyyar APC da suka samu saɓani sanadiyar zabukan gundumomi da ƙananan hukumomi da ma ya bar baya da kura bayan mika rahotonsa ga shugaban rikon jam'iyyar. To daga binciken da muka yi abin muka iya tsintowa Akwai wasu jihohi da har yanzu suke korafi kamar jihar Taraba. Kun samu wannan korafin nasu? Na ba samu takardar Taraba ma. Ji labarin takardar su ba sai shekaran jiya. muna kuma dauke da shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta gabatar sai kuma ra'ayoyin da ku ba sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Alhamis kasar Pakistan ta faɗa cewa jami'an tsaron kasar sun yi nasarar dakile har-haren da 'yan bindiga suka kai cikin dare a sansanonin soja biyu a lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin kasar. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar sojoji bakwai da mahara sha biyar. ministan harkokin cikin gidan kasar sheikh rashid ahmad ya faɗa a wani sako na bidiyo da aka naɗa cewa ana gudanar da aikin kakkaɓe 'yan bindiga a gundumomin nishuki da fajgor inda aka kai farmaki da ran jiya laraba ahmad ya ce an fatattaki 'yan ta'addan daga wuraren biyu a halin yanzu jami'an tsaron sun zagaye mutane hudu ko biyar daga cikin maharan a Fajgor, kuma nan ba da jimawa ba za a kawar da su wata sanarwa da sojoji suka fitar daga baya ta tabbatar kuma an jikata sojoji hudu a rangamar kamar yadda binciken farko ya nuna hukumomin leƙen asiri sun katse sadarwa tsakanin 'yan ta'addan da masu kula da su a afghanistan da india. in ji sanarwar yau alhamis sakatare janar na kungiyar tsaro ta nato james stoltenberg ya yi marhabin da shirin amurka na ƙara tura sojoji zuwa turai ya kuma ce nato na duba yiwuwar tura ƙara rundunonin mayaka zuwa yankin kudu maso gabashi na kawancen nata a daidai lokacin da ake zaman ɗarɗar akan iyakar rasha da ukraine stoltenberg ya faɗa wa manema labarai cewa yayin da kungiyar nato ke shirin yiwuwar cewa rasha na iya ɗaukar matakin soja nato a shirye take da shiga cikin tattaunawa mai ma'ana tare da samun matsaya ta diflomasiya a rikicin nato na ci gaba da yin kira ga rasha da ta janye ya ce duk wani tashin hankali na rasha zai haifar da mummunan sakamako da zai biyo baya Amurka da sauran ƙawayenta na yamma sun shirya kakaba takunkumin kare tattalin arziki da za su kakaba kan Rasha da fatan ganin shugaban Rasha Vladimir Putin zai janye sojoji sama da dubu ɗari da Rasha ke da su a kusa da kan iyaka. Rasha ta musanta shirin mamaye Ukraine. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta faɗa yau alhamis cewa dakarun amurka na musamman sun kai wani farmaki na yaƙi da ta'addanci da ya yi nasara a arewa maso yammacin siriya a wata sanarwa da kakakin ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon john kirby ya fitar bai bayar da wani takamaiman bayani kan harin ko inda suka auna ba sai dai ya ce ba a samu asarar rayuka ba kuma sojoji za su bayar da ƙarin bayani daga baya mazauna yankin sun faɗa manema labarai cewa samaman na kusan sa'o'i biyu sun hada da jirage masu saukar ungulu da harbe-harben bindiga da bama-bamai kuma an kashe fararen hula da dama an kai harin da daddare ne a lardin idbil yanki na karshe da ke hannun 'yan tawayen siriya kusa da kan iyakar turkiya har ila yau yankin na da manyan jami'an kungiyar alka'ida da sauran kungiyoyin 'yan ta'adda a baya dai sojojin amurka sun auna wani babban jami'in kungiyar alka'ida a yankin wanda suka kai hari da jirage marasa matuka. To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. An kwashe fiye da kwanaki 20 ɗaliban jama'a a faɗin Ghana ba su iya zuwa azuzuwa sakamakon yajin aiki da kungiyar malaman jama'a ta ƙasar Ghana ta yuta ke yi saboda rashin kyautata yanayin aikinsu. Lamarin ya jefa ɗalibai daga ƙasashen waje cikin damuwa. wakilinmu a birnin kumasi hamza adam yana dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto An kwashi fiye da kwana ashirin kenan ɗaliban jami'o'in faɗin ƙasar Ghana ba sa zuwa su, sakamakon matakin yajin aiki da ƙungiyar malaman jami'o'i a faɗin kasar ta Utah a takaice ta ɗauka na buƙatar da gwamnati ta inganta rayuwarsu. Malaman jami'o'in dai sun ce gwamnati ta gaza biya su ne duk da alkawullan da ta sha a tattaunawar cikin shekaru uku da suka gabata. Yajin aikin dai na janyo cikas ga neman ilimin ɗalibai na cikin gida har da ma na ƙasashen ketare. Na yi tattaki zuwa babban ɗan jami'an horas da ilimin kimiyya da fasaha ta Kwamin Kurma University of Science and Technology da ke nan birnin Kumasi. A inda na samu ganawa da wasu ɗalibai na ƙasashen ketare. Uh, Sebastian. A uh, where are from? Germany. Sunana Sebastian. Ni ɗan tarayyar Jamus ne. Kuma wannan ne karon farkon isowa na a Ghana domin neman ilimi a jami'an KNUST. Amma gaya nan ana ta jinkiri. Ya kamata gwamnati ta kiyaye hakkin malamai. to uh, respect Dole ci Kofi Divine dan jihar Anambra a tarayyar Najeriya cewa ya yi. Me I left Nigeria because of strike. I don't want to. Ina aji uku yajin aiki na malamai a tarayyar Najeriya ne ya sanya ni zuwa Ghana amma kuwa ga yanin na tsunduma cikin wannan al'amarin gaskiya duk wani abin da za a yi a hanzarta domin mu samu komawa azuzuwan mu. Na tuntubi Farfesa Abdulrahman Ahmad lecturer ne a jami'an kana mambar kungiyar malaman a inda ya kada baki yana mai cewa. Wannan yaji da aka yi abu ne da ji dare su sosai saboda suna nan ba tare da iyayen su suke ba sa'annan kudin da aka ba su kuma su zo su zauna nan da za su yi su cinye wannan kuɗi sa'annan an dawo aiki kuma su zo suna bukatar wani sabon kudin da za su yi zama da shi jiya kawo musu damuwa ko ka fita wani gari ka zo ka zauna nan ga kuma abin da ya kawo ka kuma ba za ka samu cimma buri ba wannan kwana dan damuwa amma yajin da aka yi duka don abu ta yi kyau su da su samu da best tuition lecturers kuma da kwanciyar hankali da za su ba da wannan tuition komai na hannun gwamnati ne don abin da ya kai shi ne gwamnati ke kaman ga ofa da abin da zan ba ya so shagabannin yuta kuma su ce kaman mun karba ko kuwa a dai kari ko a dai gyara to halwa yau abin da aka suma tun 2019 ana yarjejeniya halwa yau gwamnati bai kai ya doki mataki ya ce ga abin da zan ba kuwa. na samu tuntubar malam muhammad awal daya daga cikin manyan jami'ai masu magana da yawun gwamnati na jam'iyyar npp mai mulki a yau. abu guda da ya kamata mu dukan mu sani shine ba lalle batun albashin su yasa suke wannan ba albashin su na zuwa amma batun research allowance da wani market premium da suna ga kamar ya kamata a yi su kari da ya kamata zai taimaka musu abin da ya yasa suka tai kenan labor commission ya faɗi kamar ya kamata eh, su bi daddaki tukunna su kai minzilin inda za su je strike saboda in ka duba law sun gana especially labor law nan yana nuna kamar kafin lalle wani ma'aikaci ya ce ya je strike ya kamata ya bi daddakin nan duka abin ya kici ya kicin yawa tukunna ya yi amma ba su bi wa'in matakin gwamnatin nan duk baki ɗaya ba shi sa labour commission ya kiraye su koma tukunna a karkar yarjejeniya su kuma sun ce ba su komawa ya je kotu ya karbi injunction da kotu ke gwada lalle a tilasta musu su te mu dai a gwamnati abin da muke gani shine ya kamata su komo eh, makarantan su fara koyawa tukunna a zauna a yarjejeniya Hamza Adam sashin Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana. a gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Yan jarida gasar wasannin Olympics ta Beijing suna da jan aiki a gabansu. Ba wai kawai suna fuskantar ɗimbin dokoki ne masu alaka da annoba ba, za kuma su yi aiki a ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ba a baiwa kafafen yada labarai dama sosai. yayin da ake nuna damuwa kan saka ido da china ke yi da cin zarafin 'yan jarida 'yan jarida da dama a wasannin olympic na hunturu sun shaida boa suna amfani da wasu na'urori kamar wayoyi da kwamfutoci da aka goge gaba ɗaya bayanansu don kare bayanan sirrin suna kafafen sadarwa na zamani na goge bayanan kwamfuta ta na goge bayanan wayata kai har da bayanan ipad dina in ji james griffith wakilin asiya na the global and mail wata jaridar kasar canada ban ci karo da wanda baya amfani da akalla wani nau'i na irin wannan na'ura ba gabanin wasannin olympics na hunturu kwamitin kare 'yan jarida ya yi gargadin cewa wayoyin 'yan jarida da kwamfutoci za su iya gurɓata su da cututtuka yayin da suke cana daraktan yankin turai na hukumar lafiya ta duniya ya ce yayin da cutar covid-19 a nahiyar ke ci gaba da karuwa yana ganin kyakkyawan sakamako ga annobar cuta a turai a cikin watanni masu zuwa da yake magana yayin taron manema labarai na mako-mako ta yanar gizo daga headquarter da ke copenhagen daraktan yankin turai na hukumar who hans klog ya shaida wa manema labarai cewa yankin ya samu adadin waɗanda suka kamu miliyan sha biyu a makon da ya gabata wanda shine mako da aka samu waɗanda suka kamu mafi yawa tun bayan barkewar annobar da nauyin omicron ya haddasa amma kulak ya ce yayin da waɗanda ake kwantarwa asibiti ke ci gaba da karuwa musamman a kasashen da ba su yi allurar rigakafi da yawa ba amma ba sa karuwa cikin sauri kamar adadin sabbin waɗanda ke kamuwa sannan waɗanda ake kwantarwa a ɗakin kula da marasa lafiya na musamman bai karu ba a halin yanzu mace-mace daga covid-19 na nan yadda suke. Badalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kwamitin sulhu na 'ya'yan jam'iyyar apc da suka samu sabanin sanadiyar zabukan gundumomi kananan hukumomi da ba jihohi ya bar baya da kura bayan ya mika rahoton sa ga shugaban riko na jam'iyyar shugaban kwamitin sanata abdullahi adamu ya ce a gaba ɗaya sun samu korafi 47 kuma sun yi bakin kokari wurin yin sulhu duk da cewa ƙwararru a fannin siyasa sun ce sai fa an ciza an hura ga dai madina dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto ya ta aiko mana Kwamitin wanda ya fara aikin Satumbar bara ya leƙa wasu jihohi inda akalla ya ba da labarin sulhu tsakanin tsohon gwamnan jihar Gombe dan Juma Goje da gwamnan jihar ya haya. Duk da haka akwai jihohin da ba a gama warware takaddama ba. Gabanin mika rahoton, kwamitin ya samu korafin zaman doya da manja tsakanin 'yan jam'iyyar a jihar Taraba da alamu ke nuna sai yanda hali ya yi da yin sulhun gabanin babban taron jam'iyyar a ranar ashirin da shida ga wannan watan. Sanata Abdullahi Adamu ya ce rashin kammala aikin ba zai zai hana gudanar da babban taron ba. Daga dai abin da muka bayar ba abin zai hana a wannan taro sai dai ko ba a son a yi ko wanda dalili zo na daban na cewa ko da ɗaya ko da abin amma dai dan abin da ake so daga gare mu alhamdulillah mun bayar. don babban abin da shafin da abin shi ne ainihin zaɓukan da aka yi akwai da kita a nan ba a yi ba a an yi a an yi kaza kaza to daga binciken da muka yi abin muka iya tsintsintowa mun yi akwai wasu jihohi da har yanzu suke korafi kamar jihar taraba kun samu wannan korafin nasu babu ba samu takardun taraba ma mu ji labarin takardar su ba sai shekaran jiya muka ji kuma ba su kawo takardun ba ni zan tana kirkin ne baka takardu ba kawo yanzu mun tana kirkin ba yi tukunna to saboda haka ba zan iya wani yin magana akan taraba ba amma idan abu ya tabbata mun samu takarda mun san su kawo takardun za da su insha Allah. Jigon jam'iyya a Taraba Alhaji Abdullahi Ade ya ce suna fata jam'iyyar za ta ware lokaci don duba korafin na Taraba matukan ana son jam'iyyar ta tabaka abin kirki a shekara 2023. Ai mu Taraba muna cikin wanda muka yi wannan korafi wanda aka yi masa har Abuja kuma alkawari zai zo ko ko zai turo mutanensa. To amma ya bani mamaki yau da cewa gashi ya gama yi kaza kaza to kaga mu dai gaskiya ba zo Taraba ba. Ko da mu dai mu Taraba muna kotu ai ya je Kano suna kotu. kotu ya je ogun suna kotu saboda haka muna so kamun nan ka je na zamfaran nan ka san menene za ka yi taraba. amma ga masanin kimiyyar siyasa na jami'ar abuja dr faruk bibi faruk ya ce ba lalle bane sulhun ya tasiri da ake fata fiye da a ciza a hura. idan ana siyasa irin ta najeriya musamman yadda muke ganin ta apc siyasa ce ta bukatan mukami daga takarar shugaban su zuwa ƙasa duk wanda yake nan yana yi ne saboda yana buƙatar mukami ba don ya yarda da wata aƙida da zai iya bi ba to idan ana irin wannan siyasar in ba a ba mutum damar karɓar mukamin nan ba baya yarda da duk wani mataki da jam'iyya za ta ɗauka saboda haka kamar yadda kika faɗa apc yanzu eh yana da kyau su je su kafa kwamiti ɗinsu don watakila zai taimaka musu yadda lokacin da za a gama wannan maganganu mutane ba su da makoma a apc ba su da makoma a wani wurin kuma to amma banda haka ba wani tunanin cewa an kafa kwamitin sulhu don a samu wata masalaha ni dai a irin na tunanin kenan da masalaha ake nema da an rushe abin da aka yi da ba ake cewa ba a yarda da shin ba rashin gudanar da sulhu ko biris da korafin 'yan jam'iyya ya jawo rasa kujerar tsohon shugaban jam'iyyar Adams Oshiomole da ya zama wajibi a gare shi ya janye kara daga kotu don sa bakin shugaba Buhari a dambarwar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hamidu Mahmud da wannan rahoto Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga hawa da shirinmu na gaba. Thank you. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zai yi magana ne akan tsutsar ciki wato stomach ko abdominal worms a turanci wanda ke ɗaya daga cikin manyan nau'ikan kwayoyin cuta na hanji. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren jami'in lafiya Dr. Abubakar Sa'id Kanya. Likita barka da wannan lokaci. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu. To likita masu sauraron mu za su so su san ma menene tsutsar ciki ko kuma macijin ciki kamar yadda wasu ke kira. Su tsutsar ciki ko macijin ciki kamar yadda ake kiransu wasu halittu ne dangin abin da a turanci ake cewa parasites. kuma parasites an muka yi masa fassara a cikin harshen hausa kamar wasu halittu ne da suke katutu su zauna a jikin ɗan adam to su wannan tsutsar cikin da macijin ciki suna zama ne a cikin hanji na bil'adama wannan su ne ake kira tsutsan ciki ko macijin ciki to likita me ke kawo tsutsar ciki to abin da yake kawo tsutsar ciki kamar bisa shan ruwa mai gurbatacce ko ƙasa wannan da muka sani ƙasa haka gurbatacce wacce ta gurbata da su kwayayen wannan cututtuka musamman yara ƙanana da suke rarrafe za ki ga sun ɗau ƙasa suna ci ko rashin tsafta mutum ya je bayan gida bai wanke wanke hannunsa da sabulu ba ko kuma inda ba halin sabulun koda da toka ne da ruwa mai kyau mai tsafta a wanke hannu sannan rashin tsafta ta gurin zama muhalli ne ta jiki ne duka wannan yana sa a samu wannan eh, tsutsar ciki ko kuma cin nama misali wanda ko su kifi wanda ba a dafa shi sosai ya dahu ba to su ma wannan suna tattare da kamuwa da abin da ake cewa tsutsar ciki ko macijin ciki shin da wasu alamomi ake gane cewa mutum na fama da tsutsar ciki to alamomi da suke sawa a gane mutum yana da tsutsar ciki ko babba ko yaro akwai ciwon ciki wani lokacin yana hadawa da gudawa ko mutum ya ta tashin zuciya yawo yana cikan masa baki yana tarar masa ko amai ko yawan kumburi mutum ya ta gyatsa ko ya ta hutu sannan ta yawa ma mutum zai iya samun kasala da gajiya saboda duk abin da kake ci su ma suna ci ne da abin da ka ci ko mutum ya ga yana ramewa ka ta kama ma cikin zai riga ciwon da ko ta'awa ake yi gurin mutum zai riga jin ciwo sannan wasu kuma ma za su yi yin kamar atin wasu lokutan kuma ma mutum zai rika jin kaikayi a dubararsa haka ya ta jin kaikayi yana susa sannan Eh, wasu lokutan kuma mutum ma in yi bayan gidan kamar wanda ake bayan gida a waje duk da dai alhamdulillah najeriya ana ta kokarin kau da wannan yan bayan gida a waje wato open defecation kuma ana ta cimma nasara to a karkara sosai in an yi bayan gidan a waje mutum ma zai iya ganin tsutsar karara to likita su suwaye suka fi cin karo da matsalar tsutsar ciki da suka fi kamuwa ko cin karo da wannan larura ta tsutsan ciki ko macijin ciki gaskiya yawanci yara ƙanana sun fi kamuwa da wannan larura ko preschool children wanto kafin a sasu a makaranta ko kuma wanda ma an yi enrolling su suna makaranta din haka kananan yara dai amma kuma ba babba ba yaro kamar yadda na faɗa in har babu tsafta ba a kula da zuwa bayan gida a wanke hannu duka zai iya sawa a kamu ko mata masu juna biyu su ma. To likita a likitance bayan wata ko kuma sati nawa ya kamata mutum ya rika shan maganin tsutsar ciki? To shi magani na kariya ga tsutsa ciki ko maganin prevention yawanci ko kuma treatment din ana shan sa ne bayan wata shida shida nau'in magunguna kamar da ake ce musu ko albendazole ko mebendazole kuma akwai shiri na abin da ake cewa na mass drug administration da ake yi na shi wannan tsutsan ciki din saboda in kika tattara su gaba ɗaya rukunan su ana ce musu na neglected tropical diseases wasu cututtuka ma da ba a ma ba su kulawa sosai a wannan bangare na duniya tropical countries irin kamar Najeriya kenan da yawanci kasashen Afirka kuma akwai ma specifically wanda su ana ce soil transmitted elements din kamar yadda na faɗa daga ƙasa ne cin ƙasa haka ko mata masu juna biyu ma wasu zaki ga sai su bantar ƙasa su rinka ci to su ma su iya kamuwa da wannan ah, tsutsin ciki din shi kuma mass drug administration din ana bi ne ko makarantu ko community saka gidaje gidaje ko kuma makarantu ana raba maganin sannan akwai abin da ake cewa MNCH week maternal newborn and child health Doctors Week da ake sau biyu a shekara. Gwamnatin tarayya ta hannun ma'aikatan lafiya da na ƙasa da na jihohi da hukumomin lafiya a matakin farko ana shirya wani gangami duk bayan wata shida shida. To shi ba da wannan maganin shi ma ana sa shi a cikin rukunin magungunan da ake bayarwa a wannan lokaci na rabon magunguna na mata masu juna biyu da ƙananan yara. Likita wasu sukan ce yawan jin yunwa yana da nasaba da tsutsar ciki shin haka ne? To yawan jin yunwa zai iya zama hakika yana da nasaba da tsutsan ciki din ko macijin ciki saboda kamar yadda na faɗa miki suna cikin hanji ne sun yi katutu parasites ne kuma halittu halittu ne akwai flatworms akwai roundworms duka ga sunan kala-kala ne hookworms duk za su ka tsotsan jini da cimaka nutrients din da mutum ya ci so dole kin ga eh, eh, za su ka rage adadin abin da mutum ya ci su ma suna cimaka da shi so wannan zai sa a ji yunwa hakika kuma wani lokacin ma yana rage jini na mutum saboda eh, suna tsotsan jini din kuma in an yi gwaji shine za a ga adadin jinin bai kai ba kamar aka yi hemoglobin ko paxel volume wanda da su ne ake gane yawan adadin karfin jini na mutum yawan tarin jinin ki ga yara ragu wanda in yi tsamari ma za a iya samun wato ciwon anemia ciwon karancin jini to likita daga karshe wace shawara zaka ba masu sauraron mu domin kare kai daga cin karo da matsalar tsutsar ciki da ma sauran nau'ikan cutuka shawarwari da zan bayar da dama na farko dai a san cewa ma za a iya samun wannan ciwo ya tsanani wato abin da ake cewa complications a complications din nan kamar yadda na faɗa akwai ciwon karancin jini za a iya samun anemia kenan ciwon karancin jini kuma ko mutane wanda garkuwan jikinsu ya yi kasa kamar masu ciwo mai karya garkuwan jiki shi ma abin zai iya musu tsanani na wannan larura kuma zai iya sa ma hanjin ya yi blocking daga nan kin ga za a iya samun intestinal obstruction kenan duka ana samu sannan sannan kuma risk din hadarin shi ma yana da yawa ga mata masu juna biyu tun da man ga suna dauke da eh, eh, wata halittar jariri a cikin su jaririn kansa yana amfani da jinin kuma ga wannan worms din shawarwarin da za a bayar a likitance shine mutum ya tabbatar yana wanke hannayensa yana inganta tsafta in ya je ban daki da kuma wajen in za a yi girki na abinci ko za a yanka irin ganyayyaki ko fruits haka 'ya'yan itace su ma a tabbatar da tsaftar su kuma kada a yi amfani da kifi ko nama wanda bai dahu sosai ba a dafa shi sosai su dahu saboda wannan kwayoyin tsutsen cikin da mace suna zama sosai suna son nama ko kifi su zauna a cikinsa a rinka kuma dumama abu sosai abinci in za a ci kada a bar shi kawai a ci da sanyi haka ko abinci ya kwana a ci haka eh, wannan su ne shawarwari mutum kuma ya kokari ya inganta tsafta ta muhallinsa da kuma ta jikinsa da duka inda yake zaune sannan kuma kaga masu cin naman kiwon alade su ma suna da kamar risk sosai na kamuwa da wannan tsutsan ciki da macijin ciki a hausance saboda shi naman alade gaskiya yana da high concentration na wannan din na tsutsan ciki da macijin ciki masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma duka-duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Abubakar Sa'id Kanya sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. To madalla a gaida Hauwa Umar yanzu ko ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. mu na farko ya fito daga Salamatu Haruna Daba da anti mata Haruna Bajoga. Suka ce muna fatan kotun da wata ɗalibar jama'a Indiya ta shigar da ƙarar jama'ar tasu akan hana ta sanya hijabi. Kotu za ta yi adalci a kai duba da cewa addinin ta dai ya ba ta damar sanya hijabin. Sai kuma sako daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Masu cewa tsarin karba karba na shugabancin Najeriya tsakanin kudu da arewa Shi ne zai kawo mana zaman lafiya da ci gaba a najeriya a gaskiya wannan gurguwar fahimta ce abinda najeriya ke bukata shugaba mai mulki na gaskiya da adalci wannan sako na cewa dalar masara da aka kaddama a jihar kaduna da kuma dalar shinkafa wacce shugaban kasa muhammadu buhari ya kaddamar a abuja kwanakin baya mu muna ganin wannan biji bajiron abu ne mara amfani ga malam talaka ana baje kolin amfanin gona amma kulli yaumi abinci da kayan aikin gonar yana ƙara tsada to me ribar wannan dalar ga 'yan ƙasa daga haruna boda in kaibo karamar hukumar kafin hausa jihar jigawa sako na gaba ya fito ne daga shehu muri jau ya ce a jihar mu ta neja a 'yan kwanakin nan mu kaɗai ne muka san irin bala'in da muke gani na rashin tsaro saboda haka muna kira ga shugabanninmu da su yi duk mai yiwuwa domin kawo ƙarshen hakan saboda dai a wuyansu nauyin alhakin yin hakan ya taya. Sako na gaba ya fito ne daga Hamisu Danja mai rediyo ba tsari da Hassan Dogon Faci. Suka ce salam VOA Hausa fatan alheri gare ku. Hanyar ba tsari zuwa Katsina ita kadai ce hanya ɗaya tilo da ta rage ma mutanen da ke rayuwa a wannan yankin wanda za su bi cikin kwanciyar hankali. Amma yanzu hanyar ta zama abin tsoro domin idan karfe biyar na yamma ta yi ba kowa ke iya bin hanyar ba muna fatan gwamnati za ta dube mu da idon basira sakonmu na karshe na cewa ya allah muna roƙonka da sunayenka tara masu daraja duk wani dan siyasa kuma mai son tsayawa takarar shugaban ƙasa idan ba don ci gaban najeriya ne a gabansa ba allah karka ba shi daman fitowa ko cin zaɓe daga kawu mai ruwa bajoga da alhaji kari bage da alhaji shu'aibu bajoga To madalla yanzu ko ga baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya. Yau Alhamis kasar Pakistan ta faɗa cewa jami'an tsaron kasar sun yi nasarar dakile har-haren da 'yan bindiga suka kai cikin dare a sansanonin soja biyu a lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin kasar. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar sojoji bakwai da mahara sha biyar. Ministan harkokin cikin gidan kasar Sheikh Rashid Ahmad ya faɗa a wani sako na bidiyo da aka naɗa cewa ana gudanar da aikin kakkaɓe 'yan bindiga a gundumomin nishuki da fajgor inda aka kai farmaki da ran jiya laraba yau alhamis sakatare jana na kungiyar tsaro ta nato james stoltenberg ya yi marhabin da shirin amurka na ƙara tura sojoji zuwa turai ya kuma ce nato na duba yiwuwar tura ƙarin rundunonin mayaka zuwa yankin kudu maso gabashi na ƙawancen nata a daidai lokacin da ake zaman ɗarɗar akan iyakar rasha da ukraine Stoltenberg ya faɗa wa manema labarai cewa yayin da kungiyar NATO ke shirin yiwuwar cewa Rasha na iya ɗaukar matakin soja. NATO a shirye take da shiga cikin tattaunawa mai ma'ana tare da samun matsaya ta diflomasiya a rikicin. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa yawa Alhamis cewa dakarun Amurka na musamman sun kai wani farmaki na yaƙi da ta'addanci da ya yi nasara a arewa maso yammacin Siriya. A wata sanarwa da kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon John Kirby ya fitar bai bayar da wani takamaiman bayani kan harin ko inda suka auna ba sai dai ya ce ba a samu asarar rayuka ba kuma sojoji za su bayar da karin bayani daga baya masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lasariya sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana da gmt za mu sake dawowa da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma daniel brown da ya taimaka wajen hada shirin da ma injiniyanmu na wannan lokacin baba ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum